addu'a 92 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma ana yi sau goma bayan asuba yau kai da kai da asuba yana cikin zikirin da ake bayan sallar asuba bayan an idar da asubahi ana yin goma da magariba ana yin wannan bayan sallan magariba kana idan da magariba yana cikin zikirin da ake goma da magariba goma da asuba wannan muhim jidda ashara mamuwat akwai kuma wanda ake marra wahid sau daya in ka ji kasala sai la ilaha illallah wa